radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم jama'a saurare assalamu alaikum radio biyu wacce suka kamo a cikin shirin sa na rana na yau talata muhammad aminu ibrahim kiyamu ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su da farko dai kamar muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na muleka iran daga shi kuwa sai mu rufe shirin namu da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa to sai dai kafin nan bari haɗa ku da abdullahi salu katsina domin jin cikakkun nan na ko kun san ai saurari lafiya ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau talata goma sha bakwai ga watan mai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai da goma sha shida ga watan shawar na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da shida da suka gabata rana irin ta yau a lokacin da gwamnatin ƙasar iraki ƙarƙashin shugabancin saddam hussein da ya gadamar da hare-hare a kan kasar iran bisa kure jiragen yakin saddam hussein suka harba bama-bamai a kan wani babban jirgin ruwa na soji na amurka a cikin tekun fasha da sojan amurka 37 suka halaka amma a nan take saddam hussein ya nemi gafara daga wajen amurka ya kuma bayyana harin da cewa kure ne kuma ya bayar da diya ta dukkanin sojoji waɗanda suka mutu ga iyalansu. a lokacin amurka tana mara baya da saddam hussein domin a lokacin yana yaki da ƙasar iran akan haka amurka bata ɗauki maganar kisan sojin nata da saddam hussein ya yi da wani mahimmanci ba da ƙarshe masu saurari ko san cewa shekaru goma sha hudu da suka gabata a rana irin ta yau Allah yi wa babban malamin addinin musulunci Ayatollah Muhammad Taqi Bahjar da rasuwa a birnin kom na ƙasar Iran. an haifi ayatollah bahjat babban malamin addinin musulunci a garin foman wanda yake cikin lardin gilan a arewacin kasar iran a shekara ta sha-biyar. ya fara karatun sharafage a garin na foman daga nan kuma ya tafi kasar iraki inda ya ci gaba da karatunsa a gaban manyan-manyan malaman addinin musulunci na lokacinsa bayan ya yi karatu mai zurfi na tsawon shekaru ya dawo birnin kom na kasar iran inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littattafai, daga lokacin ne ya fara koyar da ilimin addinin musulunci a bangaren larabci da kuma sauran bangarori na fikihu da usul da kuma ilimin akhlaq daga bisani kuma ya buɗe babbar cibiya ta koyarwa bayan da ya kai matsayin mashahidi mai bayar da fatawa ayatollah bahjat ya shahara da tsantseni a rayuwarsa da kuma gudun duniya sannan kuma yana da yawan bautar Allah da kuma tawali'u yana daga cikin manyan malamai waɗanda suka shahara a fagen irfani da gaske littafan da ya rubuta akwai littafin nan na kitab salat sannan akwai littafin sa na jami'ul usul da kuma littafin nan na wasilatun najat ya rasu a rana irin ta yau yana da shekaru 94 a duniya.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 a lebanon kuma an fara fidda sakamakon zaɓen majalisar dokokin ƙasar sai kuma a najeriya inda za ku ji cewa hukumar efcc ta kama ahmad idris accountant general na najeriya a birnin kano yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar qatar ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na ƙasar amurka dangane da inda aka kwana a tattaunawar shirin nukiliyar ƙasar iran kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto kamfanin dillancin labaran kasar qatar qna a takaice yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa muhammad bin abdulrahman athani da kuma anthony blinken sun tattauna dangane da yaƙi a ukraine matsalar afghanistan da kuma dangantaka tsakanin kasashen biyu wannan tattaunawar dai tana zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da sarkin ƙasar qatar ya kawo ziyarar aiki na kwana guda a nan birnin tehran har ila yau kafin haka muhammad bin abdulrahman asani ya tattauna da jami'i mai kula da al'amuran harkokin waje na tarayyar turai wato joseph borrell da kuma robert mali jami'i mai kula da al'amuran kasar iran na gwamnatin shugaba biden dangane da wannan batun ma'aikatar cikin gida na kasar lebanon ta fara ba da sakamakon zaben yan majalisar dokokin kasar lebanon wanda aka gudanar a ranar 15 ga watan mayun da muke ciki bisa maulawi ministan harkokin cikin gida na kasar lebanon ya ba da sakamakon zaɓe na larduna goma sha biyu cikin larduna goma sha biyar da ake da su a ƙasar ya kuma bayyana cewa wannan ba shine sakamakon zaɓen na ƙarshe ba tunda har yanzu ba a kammala irga wasu ƙuri'un ba majalisar dokokin ƙasar lebanon dai tana da kujeru 128 wa'anda za a zaɓi masu cike su daga jam'iyyu da kuma ƙungiyoyi daban-daban da ake da su a ƙasar jaridar al'akhbar ta kasar lebanon ta bayyana cewa sakamakon zaben a shiyoyin zaɓe goma sha biyu daga cikin goma sha biyar da aka bayar dai su ne kamar haka ƙungiyar hezbollah tana da kujeru goma sha biyu ƙungiyar amal tara sai ta yalu watanil hor ta sami kujeru goma sha bakwai sannan jam'iyyar marada kujeru ashirin da shida kata iblamnaniya ta tashi da kujeru biyu sai ta shank mai kujeru biyu sai jam'iyyar gurguzu mai kujeru bakwai sai kuma wataniyatul ahrar mai kujera guda gungun kawancin jam'iyyu wanda suka sami kujeru fiye da 64 daga cikin 128 da ake da su a majalisar dokokin kasar ne za su sami rinjaye a majalisar dokokin kasar ta lebanon hukumar efcc mai yaƙi da yiwa tattalin arzikin najeriya ta annati ta kama accountant general na gwamnatin tarayyar najeriya bayan da ta bukaci ya kawo kansa ofishin hukumar don ansa tambayoyi kan kudade wa'anda yawansu ya kai naira biliyan 80 wa'anda aka karkata su a ofishinsa amma ya ki zuwa jaridar primistan ta najeriya ta bayyana cewa hukumar ta gano cewa ahmad idris ya yi amfani da kamfanoni na wasu daga cikin danginsa wajen ba da kwangilolin bogi don aiwatar da wannan zambar tuni da yi hukumar ta kama ahmad idris a birnin kano da ke arewacin kasar ajiya litinin sannan ta wuce da shi birnin abuja don gudanar da bincike a shekara ta 2019 ne dai shugaba muhammadu buhari ya tsawaita aikin ahmad idris a matsayin accountant general na najeriya duk da cewa ya cika shekaru ritaya daga ayyukan gwamnati a shekara ta 2020 hukumar efcc ta tabbatar da labarin kama idris amma ba ta yi wani karin bayani ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran dubban mutane a kasar iraki suna jinyar matsalolin numfashi a asibitocin kasar sanadiyar hadarin yashi wanda ya mamaye samaniyar larduna da dama a kasar shafin yanar gizo na monito na labarai ya nakalto saiful badar kakakin ma'aikatar kiwon lafiya na kasar iraki yana cewa akalla mutane 4,000 ne suke jinya a asibitocin kasar a halin yanzu sanadiyar shakar gurbataccen iskar labarin ya kara da cewa wannan shine hadarin yashi na takwas da ya fadawa yankuna daban-daban a kasar ta iraki a cikin wannan shekarar sannan hadarin ya fi shafan lardunan bagdada babban birnin kasar najaf suleimaniya da kuma yankin kasar ta iraki labarin ya kara da cewa mutum guda ne da ya rasa ransa ya zuwa yanzu sanadiyar shakar koran da hadarin yake ɗaukowa tare da shi sauyin yanayi da karancin ruwan sama na daga cikin matsalolin da suke haddasa hadarin yashin ministocin harkokin waje na tare da turai eu sun kasa fahimtar juna kan karin takunkuman tattalin arziki zagaye na shida kan kasar rasha dangane da yakin da take yi a kasar ukraine tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa mafi yawan kasashen sun dora laifin rashin fahimtar juna a tsakaninsu ne kan kasar hungaria wacce ta ki amincewa a kara faɗaɗa takunkuman sayan makamashi daga ƙasar rasha labarin ya kara da cewa a taron su na jiya litinin dai ministocin harkokin waje na ƙasashen eu sun amince da karin tallafi na makamai ga ƙasar ukraine na euro miliyan 500 wanda ya zuwa yanzu kungiyar ta ba da makamai na kimanin euro biliyon biyu kenan ga ƙasar ta ukraine masana tattalin arziki sun bayyana cewa kungiyar eu tana fuskantar karancin makamashi sanadiyar takunkuwan tattalin arzikin da ta ɗora a ƙasar rasha a daidai lokacin da rayuwa take kara tsada ga mutanen nahiyar ko da kuwa na wani lokaci ne masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. to a gaida tahir amin da fitowar labaran duniya yanzu kuma sai a saurari shirinmu na gabata shirin na muleka iran muleka iran jama'a masu saurari assalamu alaikum Barkan mu sake saduwa a cikin shirinmu na leƙa Iran. Shiri ne wanda a cikinsa mai kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar Iran da kuma irin damamakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon buɗe ido da masu neman lafiya ko kuma neman ilimi. Da fatan masu wada su kanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. Amma kafin nan bari mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai. To madalla bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai kawo muku wani wuri ne a nan Iran da ke bayyana irin wurare na ɗabi'a da ke jan hankali da kuma burgewa a nan ƙasar Iran. To bari mu yada zango a lardin Loristan da ke yammacin ƙasar Iran wanda aka fi sani da suna aljannar ɗabi'a ta ƙasar Iran inda yake da ruwa da iska da yanayi madaidaici kuma akwai tsirrai da dabbobi daban-daban abin ban sha'awa ga masu son yawon buɗe ido a cikin wannan kyakkyawan lardin akwai wata mashiga mai ban mamaki sosai da ke kusa da garin kohudash da ke marabar larduna uku na ƙasar iran wato lardin kermanshah ilam da kuma lariston da ke gefen rafin samire kuma ana kiransa da suna mashigar shirs wannan mashigar tarihinta yana komawa ne zuwa ga miliyoyin shekaru kuma tana tsakiyar duwatsun zagros ne da ke kewaye da tsoffin wuraren tarihi da kuma gurabe na rayuwar mazauna kogo kasantuwar irin duwatsu masu daraja da ke wajen ya sa hukumar kula da abubuwa da al'adu na ƙasar iran ta ba da kulawa ta musamman ga wannan wuri da babu tamkarsa a ƙasar iran ita dai mashigar shirs da ke garin kuhudash tana da nisan kilomita 86 zuwa birnin khorram abad cibiyar lardin Lurston. Tsawonta ya kai kilo tsawonta ya kai kilomita biyar. A gabashin dutsen kuwa akwai wani abu mai launin rawaya wato Verizard. Haka zalika tsayi da gangara tsayi da gangarar ganuwar sun sha bamban sosai da juna a ɓangarori daban-daban idan ka kalle su. Wannan kyakkyawan wurin ya shahara da suna Grand Canyon na ƙasar Iran. Shi dai Grand Canyon wani kwari ne a jihar arizona ta amurka wanda kogin colorado ya ratsa a cikinsa sai dai nisan wannan wajen ya fi sosai akan mashigar shears amma saboda yanayin kamanni da ke tsakanin waɗannan kwari ɗin guda biyu yasa ake masa lakabi da grand canyon ɗin ƙasar iran yanayin tsarin kwarin da masana ilimin ƙasa suka yi da kuma kiransa da suna grand canyon na ƙasar iran ya sa hukumar talan arziki da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba shi kulawa ta musamman wajen yi masa rajista a matsayin wani abu mai ɗaukar hankali a duniya yanayin kwalliyar da aka yi a cikin bangon gandun dajin shears yana jan hankali sosai saboda ba shi da kama wanda bayan lokaci dukan da ruwan sama ya yi masa da iska da dai sauran abubuwa na ɗabi'a ya sa ya ba da wani yanayi mai kyau na musamman da ba shi da tamka yanayin abubuwan da ke kwance a jikin katangar gandun dajin a wasu ɓangarorin da bishiyoyi suka lullube shi yana nuna irin yadda yanayi biyu na ɗabi'a suka haɗu a wuri guda akwai bishiyoyin daji kamar in su ɓaure inabi da gwaba da yanayin shuɗin sararin samaniya mai kyau da yake ɗaukar hankali da kuma wata korama da take gudana a gefen kwarin abubuwa ne masu kyau sosai na ɗabi'a da ke wajen yadda ba wai kawai iraniyawa ne wurin yake burge su ba hatta ma masu yawon shakatawa 'yan kasashen waje ma abubuwan masu jan hankali da ke mashigar za su burge su sosai a ƙarshen wannan mashigar akwai wani kogo mai tsawon mita 150 da ke gudana a cikin wannan ƙoramar ruwan ƙoramar yana da sanyi sosai a wasu wuraren ma ruwan yakan kai har zuwa gwiwa lokacin da kake wucewa a gaban kogon za ga abubuwa masu ban sha'awa da ke cikinsa bayan ka wuce kogon a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita tamanin kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samo asali ne a tsawon ƙararnoni da suka wuce sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara yin wahala sosai amma bayan hasumiyar dutse za ga hanyar ta ɗan ƙara tsokewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar nan za ka isa zuwa wani wuri da ba shi tamka a cikin kwarin zai nuna maka hakikanin abubuwan jan hankali da ke kunshe kuma a cikin gandun daji na shears to ma saurare gashi mun ɗauko bayani game da yanayin wannan guri amma lokaci ya mana halinsa. to ya zama wajibi in daga aya a nan sai a saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan amma kowa da kowa ni da na kasance tare da ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. na ƙarshe wato shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa iso saurari lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi su a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To a yau shirin namu ya ga gauta muku ba Askari ne a cikin wannan waka da ya tsara mana da fatan masu su gyara zama kuma za ta ƙayatar da su. وطنم وطنم بهر آبادیش از خون شیدان وطن خیش که که بود نزد من ارزنده تر از جان وطنم ارزنده تر از جان وطنم چنان کوب ز سیلا نلرزیده هم همچو دریا نهراسیده ز توفان وطنم افتخاریست مرا در همه عالم که بود مهد شیران وطنم خاک دلی to a gaishe ka ba askari a cin wannan wakar gaira mana da fata masu sun gamsu kuma su ji daɗin wakar zan jalin zamun shirin amma tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da sabuwar waka da muke ɗauke da ita amma kafin nan masu saurare muna gayyata da ku zuwa ga shafin yanar gizo domin ci gaba da saurare na irin abubuwan da muke yadawa a shafinmu na yanar gizo to www.hausatv1.ng a huta lafiya. saurare a nan zai banku hana kugan lokacin da aka ɗe mana ya kawo jiki a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da su a ɗan shirye-shirye amma kafin nan a madadin tahir amin da daga tuma labaran duniya ni ma dukun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya thank you